yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ke daidai da tara ga watan almuharram hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na sha ɗaya daga cikin jerin biyar karatuttukan littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun yi karatuttuka mu dangane da babin da al'imam muslim ya kulla game da tsoratarwa da kuma kwaɗa game da yin riwayar hadisi daga mutanen da suke ainihin wato masu rauni da kuma yin taka tsantsan dangane da ainihin ko kuma kaucewa na riwayo daga mutane masu rauni mun karanta a tsarai daga manyan manyan sahabbai irin su abdullahi dan abbasin da makamantan haka a jiya har ma kai karshen wannan babu in allah ya so kamar da na ta mana zan biyo ɗaya bayan ɗaya ina mai tattaunawa dangane da sharhin waɗannan tsarai da makamantansu insha allah asarin farko da na karanta jiya in ba a manta ba asarin tsawo allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi babu ne a inda yake cewa ya farko daga abdullahi dan abbasin abdullahi dan abbasin yake cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi a lokacin da ake haddace hadisai mun kasance muna muna haddace shi ma'ana duk hadisin da aka faɗi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye sai mu koya mu haddace saboda mun tabbatar hadisi ne domin a wannan lokaci ƙarya ba ta bayyana ba haka malamai ke cewa ba sa cewa ba a ƙarya a zamanin annabi malamai ba sa faɗin haka su da suke ƙarya ba ta bayyana ba ko kuma su min idamul ba taqriba ce saboda a wannan lokaci kusan a ce kusan a ce ba ƙarya amma ba sa cewa ba a ƙarya to ƙarya ba ta bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ainihin wato ɗaliban ilimi da malamai ban haka duk wanda ya buɗe baki yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hake nan da nan ke a haddace yake amma yayin da al'umma suka ainihin shi da duk wani tudu da kwari na ƙarya mana komai ya suke yi sai abdullahi ɗan abbasin a matsayin shi na gobaggen balarabe sai ke mahaihab mahaihab ɗin nan mun tattauna dangane da fassararta a yanzu ولم محمد على آدم ينكيا وفي معنى هوهاب ثلاثة أقوال شنو نوبان كرم طاوة كب كراتين سيري كواي خيرانا بل ونما بعنا أيضا هوهاب إنه إسم على ميته مبنى جدا أكو أخذها بعد قصتها بندنين على ميته بمنزلة بعيد وهو قول الفراء معناه فهو بابن عباس النتري أولا من زمان هذا من ذكر الحديث في شيء فهيهات هاد هيهات أنا بعيد فهو أبن النيسا أي متفرع من الحديث في شيء من أوكا بالله محدث والثاني معناه تبي أكو آه، في شيء الأول وفي آه وفي معنى هذا ثلاثة أقوال أحدها أنه بمنزلة بعد بعد wato abin ya yi nisa abu ne mai nisa wa mutum ka faɗi muhabbaci kama zakarnahu awwalan wa huwa qawlu abi ali al-farisi daga cikin malamai masana lugha al-imam abu ali al-farisi wa ghawruhu min hubbat al-hawiyyin da wasu ƙwararru cikin malaman nahawu suka faɗi ma'anar haihata suka ce ma'anarta ba'uda والثاني معناته به بمنزلة بعيد وهو قول الفراء وما نبلت فراء وفدي سوى معناه هذا بعيد والثالث بمنزلة البعد على المصدرية كده بمنزلة البعد وفي هيهات معناته بعد ينفع وهو قول الزجاج ربما لم يحرص الله ربي الإمام العلامة الزجاج شوف هذا وابن الأنباري الإمام